alihi wa annabi yana cewa man asbaha minkum duk wanda ya waye gari daga cikin ku aminan fi sirbihi yana mai samun aminci akan hanyar da yake bi shine asir at-tariqu wal maslak hanya da duk inda zaka yi to da zaran Allah subhanahu wata'ala ya maka tawfiki idan gari ya waye hanyar da zaka bi daga unguwa zuwa unguwa daga gari zuwa gari ya zamanto tana da lafiya lau baka da kowane irin tashin hankali mu'afin fi jasadihi sannan mutum yana da lafiya a cikin jikinsa inda hukutu yaumihi sannan ya zamanto a wajenka a wannan wunin kana da abin da za ka ci baka da matsala ya annabi yace fa kan annama hizat lahu dunya bi hadafirha kamar duniya ta riga ta tattaru ga mutum ne ga baki ɗayanta da haka akan ce hizar da ma'anan jama'ar sannan bi hadafir ha ne bi jami'i jawani ha da dukkan kowane irin bangare nata wannan hadisin malamai sun yi maganganu a kansa wajen ingancinsa amma malaman hadisi sun yi ta tasabu'i da bincike cewa bil jumlati fal hadisu aqrabu ila al hasan insha Allah hadisin nan hadisi ne hasani ne idan ka haɗa shawahidin da hanyoyin da hadisin nan yake da shi da shi yasa muke faɗa muke cewa haƙƙi ne ga hukuma wajen ta ga hanyar da mutane za su bi ta samun musu da aminci to kun san idan matsala ta riga ta faru to gyara kuma yana da wahala sai a hankali inda kun ga abin da aka ce kwanan nan an gane cewa akwai layukan waya da ake amfani da su sama da miliyan tara wanda ba su da rijista wannan shi yake bayar da dama kuma duk duniya ina faɗa maka bin maka istisna'i ba duk duniya babu inda za ka ji ka samu masu sai da katin waya a gefe da sim su siyar maka da layi da rijista su ba najeriya ba ai muna fata kasashen waje akwai kasar da idan ka shiga billahi allazi la ilaha illa huwa katin ma ko kasiya in ba yi amfani da namba ifason namba ɗinka ba bare ba da ka kana shiga kafin ka shiga ƙasar data ɗinka da komai da bayananka suna da shi in da ka sai katin waya kai amfani da shi ba zai taɓa yi ba sai da namba na ifaso ɗinka da ka shigo ƙasa da ka duk wani kai da komanka da za ka je ka dawo wala ana bai da kai shi yasa za ka ga da an ce maka matsala ta faru sai kaga ƙasa da minti biyar ana iya gano inda ta faru da yadda aka yi ta faru amma sai sai a najeriya su kuma 'yan najeriya sun saba da rashin bin doka kowa so yake a kyale shi a yadda ya ga dama a hasabul insanu an yi turaka suda dan adam so yake a kyale shi sa ya rayuwar da ya ga dama babu doka to shi yasa zaka ga duk abin da za a ce maka an zo da shi na tsari ne da doka da ka'ida da sai kaga wanda ke zaune a Najeriya yana shan wahala dan mutanen mu ba su saba da bin doka da oda ba wannan ita ce gaskiyar magana abin da ke faruwa to da haka idan mutum ya waye gari hanyar da zai bi tana da aminci sannan ya zamanto a yana da lafiya cikin jikinsa sannan ya zamanto a wajen ka akwai abincin da za ka ci na wunin annabi ya ce kamar duniya ta tattaro gare ka ne ga baki ɗayanta da kuma dama inda kana lafiya lau hanyar da za ka bi ba matsala sannan kana da abincin da zaka ci ne ba sai ka gode ma Allah ba sai ka jira gobe Allah zai kawo yadda za a yi amma a waye gari hanyar da zaka bi ba aminci ba ka da lafiya sannan abincin ma da aka waye gari da safe babu ai kaga akwai matsala ba za ka gane haka ba sai idan kana da 'yan ƙananan yara shi yaro ma an ce babu sai ce a bashi babu saboda tsabar sanin bai san ina aka fito ba ina ake ina za a je wannan shi ne da wannan hadisi da muka karanta yanzu wato yana nuna mana menene hadisin nan da muka karanta yana nuna mana buƙatar ɗan adam a wannan rayuwar ta duniya shine ya samu al'amnu wal kifaya idan ka riga ka samu aminci sannan ko da yaushe kana samun abincin da zai ishe ka ka cika rayuwa ba shi ke da da haka duk wanda Allah ya taimake shi ya zama garin da yake ƙasar da yake hanyar da zai bi gidan da yake zaune babu tashin hankali babu rigima babu matsala hanyar da zai samu abinci tana da sauƙi ta sai kaga komai yana da sauƙi a wajenka da haka dan ka ta ka samu abincin da zaka ciyo sai ga baka da matsala saboda kana da tabbacin gobe ma hanyar da zaka baka sake samu abin da zaka cin gobe ba ta da wani matsala da shi sa muke kira zuwa ga shugabanni duk da gyara suke nufin yi wajibi ne a kansu duk abin da za su yi wajen gyara domin kawo ma al'umma sauƙi to su dinga dubawa su gani idan mutane na cikin matsala za a ɗauki da niyyar a gyara sannan a ƙara jimawa cikin matsala ya kamata su sani cewa takure al'amura na daga cikin abubuwan da ke sa hatta shi kan shi tsaron ya zama ana fuskantar barazana ta bangaren abin da ya shamu tsaron sannan hanyar da mutane za su ci abinci ya zamanto tana da sauƙi to ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ke sa wato yadda mutane za su rayu ya zamanto tana da tana da ainihin wato sauƙi Allah ta'ala ya shirye da mu sannan hadisi yana nuna mana cewa arziki baya kasancewa ta hanyar ƙarfi kawai yana kasancewa ne ta hanyar kai riko da sababi sannan ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala kakka ɗauka cewa tsabaragen hazaƙaƙka ne idan hazaƙa ne idan iliminka ne ilimin ne zai sa ka samu in ƙarfinka ne ƙarfin ne zai sa ka samu ba shi ba amma tare da haka dole ka yi riko da sababi sannan sai ka dogara gawa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta an fahimta wannan ne sannan mutum ya ƙi tashi ya yi riko da sababi ya ci ya dogara ga Allah to wannan kuma renin wayo ne kuma wannan ba a kiran shi a tawakkul sai dai a tawakkul wannan haka ake ce masa don haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki haka duk ya yi umarni da waɗannan abubuwan guda biyu tawakkali shine zuciyarka ta samu aminci babu wani abu da zai yi in ba Allah ba sannan kuma sai ka tashi kai riko da sababi wajen neman abu wannan haka ake da haka kowace ma'aikata idan ka je sai ka samu ba mamaki ma wanda ya zo ya kafa ma'aikatar ya dauko masu ilimin yasa suke gudanar da ma'aikatar suna ƙarƙashin sai kaga ba su kai shi karatu ba da tsabaragen zunzurutun karatun ne ke ba da arziki da duk wanda ya fi kwalaye da yawa a najeriya ya kamata ya fi arziki ko kuwa da ya kamata ya fi arziki amma ba shi ba ne da shi yasa na ga jan wani hankali da wani malami ya ce musamman iyaye idan kuna da yara 'ya'yanku suka taso tun a farko ku dinga la'akari abinda kowa zai iya yi da abinda kowa ba zai iya yi ba a tsari na sistem na duniya ba yadda cewa akwai daƙiƙin da bai iya yin komai ba an yadda cewa idan ba za ka iya yin wani abu ba to a canza maka za ka iya yin wani abu ke sa ko ga sistem na jami'o'i suka kawo cewa idan ka fara kwas kaza ya gagare ka ba za ka iya ba to a canza maka da wani wa ba mamaki wannan ne ba za ka iya ba amma wani wani za ka iya ta sai kaga in mutum ya taso sai kaga wataƙila karatu ne ke mai wahala amma akwai wata hanya ta aiki ta fasaha da basirar da ita kuma nan Allah ya sauke mai tafi ko mai sauki an gane to ha ake kawo wata kissa cewa akwai wata yarinya tare da 'yan uwanta suka taso tana karatu duka ragowar sun fi ta basira da hazaka wajen rike karatu to sai zamanto tana samun matsala gurin karatu shi kan baban da ya ga tana samun matsala gurin karatu sai banza da ita sai bai mai da hankali kanta wajen ya biya mata kuɗin makaranta don ta yi karatun ba saboda yana ganin ƙoƙarinta bai kai irin nau'incin ba ya kai wata dawo ya inda ta tsaya gwargwadon karatun da ta yi sai ta fara ƙirƙirar sana'o'i na hannu ta zo ta fara da kekuna guda uku daga nan sai ga kekuna guda goma daga nan sai ga kamfani ta zama ta zama kamfani sai ga shi nan duk da suka gama karatun masu basira sun gama sun tafi sun buga sun buga ba aiki daga ƙarshe dole abin da ta kafa na kamfani suka dawo ƙarƙashin ta haka za ta shigo gurin tana zazzare ido kai za kai kai kaza an gane وعن عبد الله بن بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه annabi ya ياتي qad aflaha man aslama duk mutumin da yayi miƙa wuya zuwa ga Allah ya rabauta naka haka aflaha da ma'anan faza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad aflaha almu'minuna asalin aflaha yuflihu masdarin sa shine al-iflahu daga nan aka samu al-fallahu su mu'mini ana ce musu al-muflihuna ne kamar yadda Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da annabi muhammad yadda su yan shiya sun ce wattaba unnuran ladhi unzila ma'ahu ali bin abi talib shine wattaba unnuran ladhi unzila ma'ahu haka suka faɗa an gane to sai yake ulaika humul muflihun al na za ku ga yanzu ai ana yin noma za ka ga cewa za ka iya zuwa ka je a gona ka shuka buhu ɗaya amma za ka iya samun buhu dubu idan ka shuka buhu ɗaya abin da mumini ya yi na aiki a nan duna idan an je lahira ba shi Allah zai ba shi sakamako ba su ya ninka masa ninkin balinkin shi yasa ake kiran mumini a ce musu almuflihuna Allah ka sa muna ciki wa kana rizquhu kafafan sannan arzikin sa ya zamanto kafa wato shi kafaf ya zamanto arzikin da Allah ta'ala ya bashi yana isassa wa qanna'ahu Allah bima atahu sannan Allah ya wadatar da shi yasa masa qana'a da abin da ya bashi alƙana'atu ne raddahu bima qasama lahu Allah ya raba abu ya baka ka yadda da raban da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da haka idan kuɗi ne iya abin da Allah ya baka kai haƙuri da shi ka ɗauka cewa wannan abin da ke gurin Allah ne shi ne ƙana'a baka hangen abin da ke hannun wani an gane to wannan ne abin da hadisi yake nuna da haka wannan hadisin yana nuna mana cewa dukkan kowane kafiri to taɓaɓɓe ne a layara saboda annabi ya ce kada aflaha man aslama wanda ya musulunta ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ya rabauta kishiyar haka duk wanda bai musulunta ba arne ne to ya ayi hasara ya taɓe duniya da lahira shi yasa da ga annabi ibrahim Allah ya ce idh qala lahu rabbuhu aslim qala sai ce aslamtu da rabbil alamin na mi kauya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talakai haka ya faɗa wani gurin yace inni wajjahatu wajhi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushriki to ka dukkan kafiri aka tafi lahira to hasararre ne ko me zai ci ya sha ko me zai zama a wannan rayuwar ta duniya sannan masu imani su kaɗai ne waɗanda za su rabauta duniya da lahira Allah ka sa muna ciki sannan hadisin nan yana nuna mana cewa arziki idan ya kasance akan gwargwadon buƙatar mutum ne to yana toshewa wato mutum kaskanci da wulaƙanci sannan yana ainihin wato tsare shi daga wuce gona da iri mafi yawanci an gane sannan ƙana'a ita ce wadata ta haƙiƙa wani malami yana faɗa cewa wato annabsu baki ko yana faɗan cewa eh, me yake faɗa yake cewa ginin nufusu hiyal kafafu fa in abad wa jami'u ma fil ardi ma yakfiya yana faɗa cewa dan adam wani lokaci in ya rasa wani abu na duniya ya sa kansa cikin bala'i da takura da rashin zaman lafiya sai yake cewa annasu tajza'u an takuna faqiratan wal faqadu khairun min ginan yubghiha ɗan adam yakan yi raki idan ya samu kansa cikin talauci ya ce wal faqaru khairun min ginan yubiya da Allah ya baka wadatar da zaka zama mutakabbiri ɗan kama kariya a doron kasa da kada dukiya amma taban naci a bayan ƙasa sai ya ce to wal faqaru khairun min ginan yubiya talauci wallahi ya fi akan Allah ya baka dukiyar da zaka zama ɗan kama kariya ba Allah ya ce kalla innal insana la yataga daga ra'ahu wani lokaci dan adam yakan yi ɗagawa idan ya ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi kuɗi to shi yasa abu uku ƙarancin shekaru yawan dukiya da mulki in suka haɗu babu tarbiyya ta addini akan mutum to sai dai kuma yanda hali idan haka shi yasa yake cewa annasu tajza'u an takuna faqiratan sai yace wal faqru khairun min ginin yutiya sai yace wa ginan nufusu hiya al kafafu fa in abad ya ce wadatar zuciya shine zamanto kana da kafa ƙana'a abinda Allah ta'ala ya ɗauka ya raba ya baka ka haƙura da shi ya ce fa in abad idan mutum ba shi da wadata ta zuci sai ce fa jami'u ma fil ardi la yakfiha in za a ɗauki duk abin da ke cikin bayan ƙasan a baka ba kuma yadda za a yi ya ishe ka ba kuwa kallon wasu sun tara sun tara sun tara amma tare da haka in ka je musu da matsala ta addini ko ta al'umma sai mutum ya nuna maka kai ko da ka taho kake bayani a su maka shi a mace ka same shi wallahi saboda me babu babu kafafa babu me babu kana shi yasa kullun nake cewa yan uwa ka roki Allah in ya baka kuɗi ya sanya kuɗin a hannunka kada Allah ya sanya kuɗin a zuciyarka da zaran Allah ya baka wadata ya sa ta a zuciyarka to ba za ka zauna lafiya ba kullum kawai tunaninka a yi hasabu an na malahu a kalada eh? allazi jama'a malahu wa addada kullum kawai mutum tunani zai ya zai tara dukiyarsa ya zai kirgi ta kar dukiyar samu kada ka ta samu ainihin wato matsala to wannan hadisi yana nuna mana haka sannan imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rana ta ƙarshe yana daga cikin ‘ya'yan itace da ake samu na yadda da kuma ƙana'a da haka wa'annan su ne asasi na alheri guda biyu duniya da lahira wajen dan adam imani da Allah shi yasa da mu ga cewa Qur'ani da ya tashi faɗan rukunnan imani guda shida gurare biyu a suratul baqara da suratul nisa'i nan yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyi ya faɗi biyar a can ma ya tafi yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi zala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir guda nawa biyar me yasa yake faɗa biyar din nan a jere a ayoyi guda biyu bai faɗi na shidan ba imani da kaddara tare da mun sun cewa imani da kaddara ɗaya daga cikin rukunin imani guda nawa guda shida sai malamai suka ce saboda tun farko dama imani da Allah yana da alaka da imani da kaddara ne shi yasa ba sai an ambace ta ba ina fata an fahimta to imani da Allah da imani da kaddara suna da alaka da gaske gaske an gani da in kai imani da kaddara to sai ka ga yana sauƙaƙa maka wasan samun kanka cikin damuwa hadisi na gaba an abi muhammad fadalati bin ubaidin al-ansari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya yaqulu annabi yana cewa tsuba liman hudiya ya al-islam aljanna ta yi daɗi zuwa ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci kamar yadda ya tabbata annabi ya fassara tsuba cewa wata bishiya ce aljanna Allah kuma ya faɗa a suratun ra'adi ya ce allazina amanu wa amilus salihati tsuba lahum husnu ma'ab wato aljanna ta yi daɗi gare su sannan suna da kyakkyawan makoma da haka hudiya ila islam shine urshi da wafiqa aka shiryar da shi aka wa mutum tawfiqi wa kana aishuhu kafafan wa sai zaman rayuwar mutum ta ishe shi sannan ya samu ainihin wato wadata wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa arzikin ɗan adam yana cikin kamalar addininsa ne da kuma abin da zai ishe shi na rayuwa sannan ya dawadatu da ainihin wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hore masa shi yasa alfazazi ya tafi ƙarshen ishiriniya yake faɗa cewa idan dinu lam ya kuma falaka na duniya in dai addini bai cika ba to duniya kada Allah ya sa ta cika kuwa da haka ka yi ƙoƙari kakka haɗa abu guda biyu ka yi ƙoƙari yadda kake ƙoƙarin duniya in ka bari duniyar ce ta jaro addinin ya lalace to kai da arne ba ku da bambanci na kafaru una wa a kama ta'kulul an'am zaka cika sha kamar yadda rago yake yi wannaru masu wallahum rago duk yadda ya narke ke tukunya taimako masa kai ma wannaru ne masu wallahu shine kawai da haka yake faɗa cewa wato idan dini lam yakmul falakanatid fid dunya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكيتي وكان رسول الله يبيت الليالي النبي يكن كان وصدر عليه درى لما المتتابعة wani yana bin wani tsawuyin yana mai tattaro cikinsa wa ahalihu iyalansa laye jiduna a sha'ad ba su samu abincin dare da za su ci ba wa aksaru kubuzihim mafi yawancin biredi ko gurasar da suke yin amfani da ita kubuza sha'irin wato gurasa ce ta sha'ir ko biredi ne na sha'ir rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahi wannan hadisin tausikin sa ya riga ya gabata ainihin wato a baya da haka in an ce tsawiyan shine khaliyal baqin lam ya'kul mutum ya zamanto cikinsa bai ci komai ba shine ya tattaro cikinsa. da haka wannan hadisi yana nuna mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da karantawa akan al'amarinta sannan da kuma haƙuri akan yadda aka samu kai akan farkon addinin nan na da'awa da yadda aka fara shi saboda in ka fara harkar addini kai haƙuri karka ce kana so sai ka shuka abu yanzu yanzu nan kuma sai ka girbe shi ba yin haka a ta'aji akwai abin da kai zaka dasa shi na alheri ba kai zaka amfana da shi ba ma za ka tafi ne watakila in baya idan suka zo su za su amfana da wannan abu sannan hadisin nan yana nuna mana falalar matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ɗaukar wahala da suka yi tare da annabi da kuma rashin yin fushi akan halin da suka samu kansa a ciki kaga yanzu mu kuma galibi matsalar mu ita ce mai la'aci shi yasa sai ka ga mutum yana iya kaso auren ishi in an kasa ciyar da ita amma bai iya kaso auren ishi in an kasa koya mata addini ba yana faruwa ma yana faruwa kuma shine abin da ya fi faruwa da ta zo gida ta ce masa ba abinci kuma ya ga alaman ta ɗan yi zuru-zuru idan ta haɓu to ya fahimci eh ba abinci yanzu aka ga ya ɗauki matakin ko dai a dinga ba ta girki tana da kowa wurin ya mutu amma wata za ta zo ta ce mijin bai sallah bai kaza bai damu da addini ba ya ce ta je ta haƙuri ana samun haka ko ba samu ta ce ta jefe ta haƙuri tare da sun manta cewa abincin an an ba ta jikinta ne zai gina shi kuma ba yadda za a yi ta tsira a layara sai idan mutum yana da alaƙa da addini wannan na daga cikin dalilan da shari'a tun farko ta ce dama idan a takun manta na dauna dinahu wa kulƙahu Dan ya samu ya tsira da iya jagorance ta tsira a lahira shi yasa Allah ya fi yayi amanu ku anfusukum wa ahlikum ku kare kanku da iyalanku daga ainihin wato shiga wata to matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi haƙuri ƙwarar gaske gaske akan yadda suka samu kansu na rayuwa shi yasa zaka ga su kuma duk abin da Allah zai musu ninki biyu yake musu na lada ba ragowar irin na ragowar mutane ba tare da haka kuma duk mun sani balma hasali yana daga cikin kususiya na annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya mutu ya faɗa cewa na hana ma'ashar al'anbiya ula nurasu ba a gada mu mata rakna husala da annabi ya rasu nuna na aisha ta gada daga annabi nawa hausa ta gada daga annabi ba abin da suka gada ko da ma ya bari dan yana daga cikin kususiyarsa ba za a gade shi ba amma muna faɗa dimin da'ima idan matar ka mutu duk dukiyar najeriya ka ban mata a matsayin gado nata ne ta ci idan aka ce za a zo a yi alfahari da mazaje idan matar annabi ta miƙe kana ganin matar ka za ta miƙe ba za ta miƙe ba saboda sun san ko alama eh? shi annaba haramun alal ayyami ijadu mislihi haram ne akan kwanaki na duniya su samar da kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan hadisi yana mana bayanin irin yadda suka samu kansu cikin hali na rayuwa haka suke ainihin wato rayuwa da haka Allah ka tashe mu tare da wannan kaukaba wannan generation din mai albarka na farko wa an fadalata bin ubayd anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi kana idza salla bin nasi idan yawa mutane sallah ya khirru rijalun min qamatihim wasu madadi sukan fadi min qamatihim fi salati wato saboda tsayuwar da suka yi a cikin sallah min al-khasasa saboda jinwa wa hum an gani min qamatihim shine min qiyamihim saboda tsayuwar da suka yi dan haka min al-khasasa saboda bukata kamar yadda Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim wa hum ashabus suffa sune ma abuta suffa hatta yaqul al-a'rabu har sai idan ba ƙauye ya zo shi ne al'arab an gane ba laraba ba Allah ya ce al'arabu a wani faɗin wa nifaqan Allah ya alla hudu da ma anzalallahu ala rasulihi an gane to sai yake cewa idan ba laraban ƙauye ya zo ya shiga sallah ya ga an tsaya an yi tsayawa wasu daga cikin ahalin suffa wani yana iya faɗuwa saboda yana da buƙatar ya ci abinci bai ci ba yakan ce ha'ula'i majani wayannan mahaukata ne fa idza salla rasulullahi in sarafa ilaihim idan annabi ya salla sai ya juyo zuwa gare su fa qala sai ya ce musu law ta'lamuna malakum inda Allah ta'ala da kun san matsayin da kuke da shi a wajen Allah la ahabbtu da kun so an tazdadu qafatan wa hajatan da kun so ku ƙara ainihin wato talauci da bukata rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun da haka alkasasatu shi ita ce alfaƙatu walju'u shari ne bukata da yunwa mai tsanani wannan shi ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to shi yasa za ku ga yayi ta faɗa musu cewa mal faqar akhsha alaikum bana ji muku tsoron talauci an gane talauci da kuke gani ba shi bane yafi matsala ma wallahi ba abin da fi matsala irin a buɗewa mutane duniya ta kowace ƙofa yace da kun kama at-tanafus a cikinta ta sai ku ga cewa sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da wanda suke wa suke gabaninku an gani wannan yana daga ciki idan matsala ce ta addini masu yin ta ya zamanto duniya ce ta sa suke addinin akwai matsala sai ga dukkan inda ake samun duniyar wasu za su yadda ko zubar da jini za su sai an zubar akan abin da suke samu na duniya salasa yanzu kuna ganin wayannan rigingimin da ake na siyasan nan ba dan ana samun duniya ba mutane za su yadda su dinga wannan rigingimin sannan su dinga haƙuri da wulaƙancin da ke ciki ai ba za su yi ba kama saboda hanya ce ana samun kaya yadda ya kamata sai sa kake gani wani shi duk bala'in da za a yi shi ba bala'in bane a gabansa ya dai samu ya kai wajen in dai zai ja kayan an gama an riga an gama wannan shine an gane hadisi yana nuna mana cewa ya kamata ga mutum shine a samu adamun naziri rashin kallo zuwa ga abin da aka ainihin wato yi masa tattali na lada saboda wani abu da ya kubuce masa na bukatarsa shine duk wani abu na duniya da ya kamata ka samu sai kake ganin ka rasa shi to a muƙabilinsa idan kai haƙuri akwai abin da Allah zai maka tattali a madadinsa gobe alƙiyama shi yasa za ku ga da ya tashi sai ce ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an bara'a. duk wani abu da zai same ku na musiba a kankin kanku ko a cikin ƙasar ku Allah ya ce yana cikin littafi littafi kauni kadari shine lawhil mahfuz Allah ya rubuta ya ce min kabli an bara'a tun kafin mu halicci wannan abu sai ce inna zalika ala Allah yasir sai ce likai la ta'asau alama saboda kada ku yi bakin ciki akan abin da ya kubuce mun in ka rasa wani abu baka samu ba ka samu kanka damuwa sannan wala tafarahu bima kada kuma ku yi alfahari akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya ainihin wato ba ku to in kana jin wannan a ranka cewa kana son ka samu wani abu wannan na duniya a wajen Allah sai ya hana ka daga lokacin da kake jin cewa a mukabilin abin da ka rasa akwai wani tanadi da Allah ke maka na lada gobe alkiyama wannan zai sauƙaƙa maka damuwa amma kamar yadda wasu ke faɗa wani ya ce ya yi zuwan zomo duniya wai ya zo da gudu zai komawa in ya ga wata mota ta wuce da safe kamar tana breakfast sai da ce breakfast a kan danin tebul sannan ta sako kawai sai ya ci hannu da kharaja ala qaumihi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لهو عزيز kada mutum ya haka gaskiya an gane sannan hadisi yana nuna mana bayanin halin sahabban annabi da kuma abin da suka kasance a kansa na taka tsantsan da abin da suka samu kansu na wato yanayi na rayuwa tare da kuma haƙuri da rashin wa'adamin shakawa da rashin kai kuka ko da yaushe kai ƙara ko da yaushe an gane mutum in babu duk duniya sai ta sani ran da ya samu ya koyi bayan kofa ya share baki ya ci bai ma sau kowa ya gane cewa ya samu innal insana a halu'a idan massahu alkhairu manu'a wa idza sharu ya jazua sannan malamai sun ce ba dukkan zato bane akan kiyasi yake kan kiyasi da haka sukan ce kun ga laraba kawai sukan zo su kalli sahabban annabi sukan faɗi idan sun faɗi sai su zaton cewa ko waɗannan mutanen akwai hauka tattare da su da haka yanzu suna kiyasin abin da suka gani da kuma abin da suka yi suka sani sun da su a can sun san cewa a tsawon sun kaga mutum ya irin wannan faduwar to galibi aljani ne ya rige shi an gane sai suka yi kiyasin abin da suka gani da abin da suka yi suka sani to don haka ba dukkan kuma abin da ka sani ba ne ka gani in kai kiyasi yake zama a samu mutabaka wani abu da ka sani da man za ka iya ganin wani abu ya faru in kai kiyasinsa sai zaman to wannan matsala ce mai zaman kanta wancan abin da ka sani ita ma mai matsala ce mai zaman kanta ba su da alaka sannan hadisi yana nuna mana cewa duk mutumin da ya hukunci wato akan zahirin al'amura abin da ya gani da irin shi ba za a zarge shi ba kuna ganewa tunda su abinda idan su ya ganin musu gashi nan suna faduwa kuma su abinda suka sani a garin su in mutum ya irin wannan faduwan aljani ne ke bige shi sai suka yi kiyasin abin suka gani da abinda suka yi suka sani da haka abinda ya faru a idan ka ka gani da abinda ka sani sai kai kiyasi gwargwadon abinda ka sani da abinda ka gani wannan a shari'ar musulunci ba a zargin ka yana fata an fahimta to shi yasa malamai suka ce muna da azzannun raji a babin usulul fiqh sannan muna da azzannul marji' wannan azallal mardu zaton da yake ba shi da rinjaye kwata-kwata ba dalili ba ne da haka da za ku ga Allah yana faɗa cewa ijtanibu kasiran minan me ku nisanci yawan zato ana maganar zannul mardu yasa yace inna da zanni kenan akwai sashen zaton da ba zunubi ba ne da haka zaton da yake yana da ƙara'inu dalilai masu ƙarfi wanda suka kewaye shi da za su iya tabbatar da shi ba zannu ba ba ba ba zai daga cikin zaton da Allah ya ce iditani bu kasiran min abban mutum ne zai zo ya shiga daki da yar mutane sai ya kulle ya turo kofa kuna kallon sannan ta shiga ya turo kofa sai mutanen unguwa suka fara mai zargin yana da alaka da ita mara kyau wannan zaton da suke masa zato ne mai ƙarfi ko mara ƙarfi mai ƙarfi mai ƙari nan shiga daki ya kulle kofa ya turo sau da haka a nan wajen in mutane suka yi masa zato ba za a ce to kasan a akwai hadisi da ake cewa wai annabi ya ce azanna zambo walau kana me a wannan magana ba gaskiya ba ne an gani da shi yasa mu ga cewa da ya zo cikin suratul mumtahanati sai ce ya hallabi na amanu an gani ya ja'akumul ta muhajiratin sai ce luhunna idan mace mu'mina ta zo ta yi hijira ku jarrabe ta sai ce Allahu a'alamu bi imanihinna Allah shi kaɗai ke sani tana da imani ko ba ta da imani ba ya ce Allahun a'lamu bi hinna ba sai ya ce fa in alimtumuhunna mu'minati idan kuka san cewa tana da imani wala tarbi ohunna al kufa ya za ka san cewa tana da imani can dai ya ce maka Allahun a'lamu bi hinna sai ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin ya za ka san cewa tana da imani yanzu sanin ka cewa tana da imani tabbas ne ko ko kyakkyawan zato ne kyakkyawan zato ne yanzu dindinin imanin kowa a nan wajen kyakkyawan zato ne amma ba tabbas ba ne ba wanda ake da imanin sa a nan wajen a ce wallahi tallahi tabbas haka ne sai dai kyakkyauta ta zato amma wannan kyakkyawan zaton ne Allah sai ya sa masa ilimi yace fa in hunna mu'minatin fala tarji'unna ashe zato idan yana da rinjaye ana kiransa ilimi da haka za ku ga cewa masa'ilu na fiqhu da yawa suka gina akan wannan babin wajen malamai idan abu ya bayyana kaso 85 90 cikin 100 cewa wannan abin daidai ne sai a dauke shi a babi nawa na ilimi to wannan shine sannan hadisi yana nuna mana kwaɗayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kwaɗayin da annabi yake da shi wajen ya zai ga ya dadada wato zukatan sahabbansa da waɗanda suke bin sa saboda abin da lima yasma'unahu kalamin al-kalam alladhi yasi'u ilaihim saboda abin da suke ji na magana wanda yake wato munanawa zuwa ainihin wato gare shi ko saboda abin da ake jiyar da annabi na maganar da yake munanawa zuwa gare su wa an abi karimatul miqdam bin ma'ad kari qala yake cewa sami'tu rasulullahi yaqulu naji annabi yana cewa ma a adamiyu. dan adam bai cika adamiyun dan adam bai taba cika wa a sharri jaka ta sharri ba min batsanin irin cikinsa an gane baka taba cika jaka ta sharri ba daga lokacin da ka ɗibi girki kai na to ka daga ka cika jaka ta sai ce bi hasbi ibnu adama wa kulati ya ishi dan adam wasu lomomi yuqimna sulbahu wanda zai tsayar da bayansa fa in kana la mahalata in ya to ba makawa sai ka ɗibi girkin sai yace to fasulu li ta'ami ka kasa cikin ka gida uku ɗaya abinci wasulusu ɗaya li sharabihi dan abin sha wasulusu li nafasihi ɗaya dan ka danga samu kana yin mai kana yin numfashi in kai loma ɗaya biyu uku in ba zai ishe ka ba to ka kasa cikin gida uku ɗaya dan abinci ɗaya dan ruwa ɗaya dan mai dan numfashi kuma ku je ku tambayi likitoci za su faɗa muku za su ce muku galibin cututtukan da ɗan adam ke fama da shi kaso ɗari cikin saba'in ɗari cikin su to saba'in suna da alaƙa da abincin da yake ci yasa akwai abin da zaka ci yanzu nan da daddare ne hana ka zama lafiya ya tashe ka uku kuwa sai dai ka gana a kawo mota inna lillahi wa inna ilaihi me faru ne a ce wallahi ya ci wani abu ne yasa kaga cikin abin da suke ba da shawara sai sai kada kana cin abinci ka kwanta to da wanda yana gama cin abinci ya kwanta kaman shagon ka ne ka gama zuba mai kawa ba tare da ka shirya kayan ba kuma ka zo ka kulla kayan ka sai gaba kaga komai zai iya faru wani zai faɗo kan wani saboda haka kana gama cin abinci nan take bacci ya kwashe ka duk wani abu a jikinka da ya kamata ya aiki don ya sarrafa abin da ya kamata ya sarrafa to ka hana shi aiki to hankali a hankali sai ka ga mutum yana samun yana samun matsala an gane da wannan hadisin da muka karanta yanzu likitoci sun faɗi cewa yana daga cikin wato asali na likitanci akwai wani likita ana ce masa ibn masu likita ne yake faɗa yake cewa laukanan nasu lausta amalan nasu da mutane za su yi amfani da hadihil kalimat la salimu min al-amrad wal asqam da mutane za su yi amfani da waɗannan kalmomin da annabi ya faɗa ya ce wallahi da yawa da sun kubuta daga cututtuka da rashin lafiya kuma yana daga cikin dalilan da ya sa kuka ga musulunci ya ce a yi azumi a wata ɗaya a shekara ɗaya kuma bincike ya tabbatar da cewa azumin yana daga cikin abin da ke karawa ɗan adam lafiya shi yasa za ku ga akwai cututtukan da idan mutum yana fama da shi sai likitoci su ɗora shi akan babi na shawara ta fara yin azumi an lura to saboda wannan ita ce ka'ida me yasa annabi yake faɗa cewa ɗan adam bai taɓa cika jaka mafi sharri ba mun sha yin bayani a nan wajen muka ce ɗan adam yana da gaɓoɓi guda bakwai na farko akwai hannu na biyu akwai ƙafa sannan na uku akwai ciki to ciki yana da alaƙa da gaba galibi duk sanda mutum da ya ci ya ƙoshi don ba sa ba sai kuma sha'awa ta motsa daga sha'awa ta motsa ta koya imalinta a aiwatar da ita inda Allah yake so ko kuma akasin wa akasin haka an gane to shi yasa za ku ga hatta shi dan kamar yadda hadisin safiya ya tabbata ya fi samun ya samu gudu a cikin jikin ɗan adam yadda ya kamata sanda ya ci abinci ya ƙoshi sama da sanda yake jin wa sanda yake jin yunwa to da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa mustahabbi ne mutum ya karanta abinci da kuma wadatuwa da sashen wasu wato abinci wato ilal itar bil baqi minhu sannan hadisi yana nuna mana wato mafi kyawun abincin da mumini ya kamata ya ci shine ya dinga raba cikinsa gida uku sai sa muka faɗa maka ce wannan maganan cika cikin da ake faɗa an kawo hadisai na ƙarya cikin watan almuharram an ce annabi ya ce man wasa allahu yau ashura wanda ya man wasa yalwata wa iyalansa allah zai yalwata ma masa ragowar shekara duka hadisai ne na ƙarya ba wani maganan wai wani cika ciki a'a shi musulmi dama tuntuni ƙur'ani ya ɗora shi a kan tsari wajen ci da sha ya ce ya bani adama ku zu zinatakum inda kulli masjidin sai ce wa kulu wa sharabu wa la tusrifu ku ci ku sha kada ku wuce gona da iri a wajen ci da ci da ainihin wato sha din to dan haka wannan shine cin abinci na mumini tulisi ɗaya bisa uku abinci ɗaya ruwa sannan ɗaya ya bashi dan ya samu ya dinga yin numfashi yadda ya kamata sannan hadisi yana nuna mana yawan ɗibar girki ko da yaushe yana sabbaba wa mutum yawan san yawan hutu an gane akwai wanda Allah ya jarrabe su su duk in zaka gansu sai ka gabatin su yana motsa suna gurgura wani abu ba sa iya zama wallahi ba sa cin wani abu in dai zaka gansu sai ka gabatin su yana motsa suna cin wani abu sannan yana bata lafiyar mutum yawan cin abinci sannan yana janyo bacci da yawa da haka suke cewa man akala kasiran nama kasirin wa kasira kasirin in dai ka dinga ɗiba girki da yawa ko da yaushe to za ka yi bacci da yawa bacci da yawa kuma sai ja maka asara da yawa sannan karanta abincin yana wato wajabtar da a samu rikatar kal zuciya tana yin taushi sannan da kuma ƙarfi wajen fahimta ɗaliban karatu su za su gane abin da nake nufi an gane kuma ka diba a gani cikin ramadana idan aka ce maka an sha ruwa ka kawo abinci kala kala akwai wanda in yi diba daga nan shi kenan sai bace isha'in ma ba ta yiwa ba ma rayu isha'in ma mata yiwa saboda ya ja girki da yawa sannan sai karewar zuciya sannan kuma sai son zuciya Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye وعن أبي أمامة إياس بن سألبة الأنصاري الحارثي قال يكيتشيوا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده أن أنبت صحبا النبي وتلانا أوجنسا فقال رسول الله في النبي يكيتشيوا ألا تسمعون ألا تسمعون باقوا سوراري باقوا سوراري سيتي إن البزازة وتللي البزازة mai ma'anan ba za da shine tarku libasil fakhira rashin sa tufafi na alfahari wuce gona da iri kun san ba abin da shi shedan bai shiga ba to karewa wannan ma karatun qur'ani ma shedan na shiga kaga dai abu ne da ya kamata ai a samu lada a wajen wa to karatun qur'ani shedan na shiga ai shine ma'anan la'aqa udanna lahum siratakal mustaqima wallahi sai na zauna musu akan hanya kamar daidai kiya ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر شيطان يتفيا تداما تهقوا إيه؟ تقبا تبايا ولا تجد أكثرهم شاكرين فذاك يكتشوا إن البزادة سن يتفافين الفحري إن البزادة وتسن يتفافين الفحري من الإيمان إن البزادة من الإيمان أبن ديك نفي تركوا barin sanya tufafi na alfahari barin sanya tufafi na alfahari da yana daga cikin wa yana daga cikin imani kinin kunga da Allah maɗaukacin sarki yake cewa wato kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min arziki wa ya haramta to a wajen at su din idan abinci ne ana so ka tsaya tsaka tsakiya kada ya zamanto abincin ya zamanto ne gali ya yi tsadar da yawa take da mugun yawan da akwai almubazzaranci a ciki saboda waccan ƙa'ayar sai ka haɗa ta na idan an faƙo lam sirifu wa lam yaqturu wa kana na zalika tsawama gali to haka ma idan tufafi ne za ka sa zaman tome me tsaka tsaki a kare zaman tome galin an gane wani mutum ya ce da zai fai shaddar naira dubu ɗari a aiko mu na ce a'a ya wuce turo min dubu ɗari ne aka kawai na ce ni yanzu ɗin kashar da naira dubu ɗari ya di biyar in sa na ce a'a yana ganin akwai ganganci a ciki ko kuwa yawa aka turo na tattoshe wasu matsalolin na ce ina ganin kashe matsalolin nan ya fi in sa shadda dubu ɗari yanzu ina bubuɗa kuma ban da kofi biyu wallahi na ce wannan karatun ba zan yarda da shi ba gaskiya an gane a to wannan shine a shine abinda annabi yake cewa innal ta min al-imani barin sa tufafi na alfahari da wuce gona da iri yana cikin imani yin haka yana cikin imani to haka ko gida ne ma za ka yi ka yi tsaka tsakiya amma sai ga wasu kawai target din sa rayu su gidan da za a ce duk garin da suke ba mai gida irin nasu shikenan kuma sai ya je yawon sa na duniya ya dawo ba wani abu da gidansa yi kawai ya ga wani gida a can sai ce kuma a sake rushe nan bangaren irin wannan gidan yake so a masa ga addini da al'ummar da yake ciki suna buƙatar taimako ba zai iya ɗaukar kuɗin sai bayar ba a wannan bangaren amma zai iya kashe kuɗinsa a wannan bangaren ba laifi ba ne kai ta kashewa amma dai min aina ta sabahu tana nan a ina ka kashe kuɗin yana nan dole kai ma Allah subhanahu wa ta'ala bayani ba zai kyale ka ba haka kawai a yasabul insanu an yi turaka suda dan adam yana tsammanin kawai shi kenan mu kyale shi rayu sagaga yadda ya gada ba bai taɓaiwa albazadatu bil ba'il muwahhadati wazalai al mu'jamatain wa inda akai musu dugu shine wahiya rasasatul hay'a shine sifa ta zaman tuba ta da ke wa tarku fakhrin libasi da barin sa tufafi na alfahari wa amma tahaqqulu فبالقاف والهاء قال أهل اللغة المتحقل هو الرجل اليابس الجلد شين متمن ديك يسنى فات ستبوشي من خشونة العيش saboda kaushin rayuwa wa tarki tarafuhi da barin abubuwa na ainihin wato jin daɗi wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa wato mustahabbi ne ka juyar da magana ana zaune a majalisi ana magana lokacin da ka fahimci kowa matsalar duniya kawai ke tattaunawa to kai ka ɗauki hankalin mutane daga matsalar duniya su koma ta lahira yin haka mustahabbi ne an gane amma matsalar akwai waɗanda idan ana zaune in suna wannan filar ta duniya yanzu wani ya yi kuɗi Allah sarki kilasimen ina ne tare maka da su motocinsa talatin da takwas yanzu gidajensa a nan garin ba sa kirguwa yaya za a yi kowa lissafinsa kawai a samu kuɗi da ka ce kai da rayuwa tana da ban mamaki me ya faru wallahi wani jiya an rabu da shi ana sai da safa sai da safa sai balle kofar akai aka turu to ne ce kai matsala kake na ba dama ana zauna ana shi da lafiya lau sai ka lalata dira to naka wai shi bai shirya barin duniya ba saboda haka ka kawo labarin cewa wani ma ya mutu jiya wannan lalata hira ne an gane saboda haka duk sanda kake zaune a wani majalisi kaga mutane sun tsindima cikin tattauna matsalar duniya da yadda za a same ta a shirin zama da ita kai ka kokarin ka canja firar daga maganar duniya ta koma ta lahira yin haka mustahabbi ne an gane sannan hadisi yana kuduna mana kwadaitarwa akan tawadu mutum ya kankan da kanshi an gane shi yasa ko ga annabi ya ce innal bazazata min al iman rashin sa tufafi to ba tufafi ba kadai da mota kar ta zama ta alfahari gida kada ya zama nawa mata in za ka aura kar ta zama tawa ta alfahari duk abin da yake na alfahari ne kai kokari ka nisance shi to yin hakan yana da imani kuma yana nuni akan tawadu da kuma karantawa na duniyan nan domin wannan yana tayar da ainihin wato damuwa da bakin ciki wato yana ko wannan yana tayar da himmomin mutane zuwa ga wajen abin da ya shafi da'a da bauta ma Allah sannan hadisin nan yana nuna mana cewa abinda muka karanta yanzu bai nuna mana kuma barin wato tsafta a cikin addinin musulunci bai nuna haka da haka musulunci ya kwadaitar akan cewa mai yin tsafta har annabi ya faɗa ma ya ce a tsuhuru shatsarul ne har sai da ta kai annabi ya faɗa cewa tsarki yana rabi ne nawa na imani sau da ka ɗauka cewa duk abin da a ba a so ne a wuce gona da iri ka zama tsaka tsakiya bisa ga ka'idar da muka sha faɗa cewa wajen kyauta Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila ulqika wala tabsutha kullal bas wajen ciyarwa mun yi magana to haka komai ake so mutum yayi kokari ya zama to dan tsaka tsakiya ya kamata mu karanta wannan hadisin amma na ga kaman hadisin yana da dan tsawo ko eh hadisin yana da eh ba zai gama ba ko eh Bari zai eh yana da tsawo ba zai gamu ba bari mu tsaya nan kafin mu abin nan a wannan mu'assasa ta mu ta as-sahabatul kiram as-sahabatu kiram wajen kiram din sai an raba ko waka aka bashi ko ya aka bashi ko a radio online a mun sha yin bayani cewa muna da mu'assasa mai wannan sunan as-sahabatul kiram kuma mun sha yin bayani dalilai da yawa ne suka taso wanda muka kafa ta kuma gaskiyar magana mutane suna mana kyakkyawan zato kuma ni na san akwai mutanen da suna iya abin da suke iya yi wasu saboda kyautata zato da suke yi a kanmu da kansu suke bugo mana waya ta idan wani abu na addini ya taso mu kira su ne musu magana za su taimaka kwanaki mamanta ba mun yi taro wanda ya shafi 'yan social media cikin garin kaduna da wasu jihohi wanda ya haɗa kusan din najeriya ga ɗan uwa malam nura mai goro a zaune yana daga cikin wanda suka halarci wannan taro da muka yi ɗaya daga cikin abubuwan da muka kalla ya zama inganta abubuwan da muke yi a zamananci to na farko ita wannan mu'assasa tana da application a play store da wannan sunan ashabatul Kalam foundation da haka in ka sauke application din duk galibin karatuttukan da muke sababbi ko ba a nan garin muka yi su ba za ka iya ganin ana ɗora sababbin karatuttuka akan wannan application din da ka je ka hau idan bangaren muhadarori ne za ka dinga ganin updating sababbi kawai da ka taba an kana so ya sake maka zai maka downloading din karatun ne to sannan kuma a mun buɗe radio online ta wani application din shi wannan in kasa a sahabatu kiram online radio yanzu haka wannan karatun da muke duk wanda suke da application din a kasashen da suke na duniya mabambanta da su muka fara karatun da su muka gama eh, kamar suna nan eh to da aka karatun da za mu yi in mun tafi wani gari ko za mu yi muhadara ko ragowar majalis din da muke yi mutum ba zai samu zuwa ba zai iya buɗe application din domin in sabon karatu ne za mu fara kafin mu fara za a tura maka notification cewa yanzu a majalisun masallacin matasa za mu fara karatu na riyadu salihi na kai tsaye za ka iya bin sannan lokacin da ba lokacin karatuttuka ba na majalisi aka kai tsaye za mu dinga ɗaukar karatuttukan mu da karatuttukan wasu malamai za mu sanya a cikin wannan gidan rediyo ɗin online ne tunda online ne ba maganar najeriya ake ko arewacin najeriya ba magana ce ta duk duniya ake ƙarƙashin wannan ma'asasa kuma wannan aikin mun yi shi ne da naira dubu ɗaya ɗaya da mutane suke ba mu ƙarƙashin wannan ma'asasa ɗin shi yasa muke cewa idan kana ahlus sunna abin da muke na da'awa na farko dai yanzu kun ga da yadda Najeriya ta zama a ganka gidan masu mulki matsala a ganka da 'yan siyasa matsala don kana ahlus sunna kana jin cewa bai kamata mu alaka da 'yan siyasa ba da masu mulki sannan ba za ka iya ɗaukar naira dubu ɗaya ba ka ba mu don abin da muke na da'awa ya rayu ai mu baka da wani amfani surutun ka surutun banza ne a wajenmu bai da wani amfani an gane saboda haka tun da mu kai ƙarshe ba ina ganin malam usman ka tura ka rubuto min namban wayan akawun na bankin in faɗa in kana alu sunna daga naira dubu ɗaya abin da ya sama muke da buƙatar ka iya ba mu duk wata da shi muke yin aikin mu na da'awa an gane ba wani mutum da muka dogara da shi a matsayinsa na mutum kwaya ɗaya mai mulki ko wani ɗan kasuwa ko wani mai kuɗin da muke jin idan babu shi yanzu abin da muke na addini ba zai taɓa ba a'a babu saboda in kana kishin abin da muke yi na addini kuma muna da tsare-tsare da muke so mu yi da dama na da'awa yanzu mun fara cewa a ƙarƙashin wannan kuɗaɗen da 'yan uwa ke bayarwa kuna nan cikin gari kun tare a cikin gari cikin birane karatu ya yi yawa har daddami ake yi tsakanin malam wane da malam ne da malam wane ba galibin birane idan ka je cikin garuruwa tsakanin ahli sunna ba haka zaka ji ana gardama tsakanin malam wane da malam wane ba matsalar da ba ta aqida ba amma malam wane zai je ya bincike karatu a kanta dan ya bata kariya a daidai lokacin da sun bar yan shi'a da wasu masu miyagun aƙidu sun tafi ƙauye suna barbaza muguwar su wannan yana daga cikin abubuwan da ke faruwa yanzu akwai tsare-tsare da ake da su nan a nan garin a nan garin wannan nazariyar ya ɗibi wannan nazariyar alaihi minallahi ma ya ɗibi ɗalibai ya tura su ƙasar labanan suka je suka yi karatu wajen su hamsin da wani abu a daidai lokacin da ba wai a ɗaiɗaikun mutane ba a ƙungiya a ƙungiyance nake nufi idan aka ce ana buƙatar yanzu ahalus sunna na nan yankin a ƙungiyance mutum ne kuka taɓa ɗauka kuka tura karatu ba wai a waje ba ko a makaranta gida ne sai ka samu ko ɗaya ba za a iya samu ba da ya tura wayannan ɗaliban karatu suka je ƙasar labanin suka dawo suka zo suka kafa ƙungiya suka sa mata alrida at-ta'awun foundation a daɗin guda biyu ce akwai wata da wata mata ta kafa a nan maraban yan maraban jos to wannan rida din in mutane ba su sani ba su sani magana ce ta shi'anci dan arrida din al-imamu rida suke nufi ba akwai wata mata ba a nan maraban jos mai wannan foundation din arrida Allah ya kiyaye wallahi mutanen mu an riga an yi bacci to haka wayannan suka zo suke samu suka zo suka kafa kungiya bayan sun dawo daga labanan suka zo suka yi mata rijista da gwamnati da komai haka za su je su shiga ƙauye da'awa ku je ku duba yanzu za ku ga akwai wajen lokal gamman guda hudu a nan jihar kaduna wanda shi an ci ya so ya tasiri karkashin wannan alrida a ta'awun din ne da waɗannan yan shiyan suka kafa in ku za ku iya zuwa kwana biyu ku je ku yi wa'azi a guri ku tafi su za su iya zuwa su je su yi wata ɗaya a wajen ko da akwai wanda ya sa su kuma yake ɗaukar nauyin su yi sai kana halin sunna kullum abin da ka iya sai zabi sai munin zato ga yan uwanka abin da ake na da'awa ba iri ba gudun gudunmawa kake iya ba shi ba to Allah ya kiyaye yanzu binciken da maka a shekara goma sha shida sun ɗibi yara sun tura su karatu ƙasashen waje sun fi mutum dubu takwas kuma cikin mutum dubu takwas ɗin nan fa ba karatun addini suka tura su ba kaso biyar ne daga cikin ɗari nasu suka yi karatun addini kaso casa'in da biyar ba karatun addini suka yi ba yayin da ɗalibi zai dawo daga jami'ar musulunci ta madina ya karanto hadisi ko ƙur'ani to a dokan najeriya idan ana maganan aiki ba zai je da wannan kwalin ba su ba shi aiki bai wuce a ɗauke ka aiki a hukumar alhazai ba ko hukumar waye su kuma wayannan da suka je suka yi karatun wani ya karanta injiniyarin ne wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza shine kwalin da Najeriya take itibari da shi a matsayin mutum ta bashi wa ta bashi ake muna nan zaune kawai abinda muka iya wane ya zagi wane wane ya wane kazafi wane ya ci mutuncin wane iya abinda muka iya yake to da sauran wasu abubuwa da muka sani na sirri da waɗannan mutanen suke shiryawa wanda ba dole bane in muku bayani a nan saboda wasirru fi ma rufi. fihi sunnatu shi ma sunna ne to ba kuma abin da za ka yi kai maganin in shi kai ka karantar da mutane ita ce hanya kaɗai wahidiya da shi yasa na faɗa muku ɗaya daga cikin hanyar maganin yan shi'a dole ba za ka iya mukawama da su ba sai ka mallaki littattafansu me yasa kuke ganin yanzu ba sa iya yadda su tattauna da mu tattauna ta ilimi saboda sun fahimci cewa akwai littattafansu a hannunmu in na faɗi magana kai mun tahaddi kace in kawo inda littafin yake zan kawo maka littafin saboda ma kana hadisin yuftara ma kana hadisin yuftara ba magana ba sai ta kirkiran ƙarya dan haka ana nuna mun cewa lokaci yayi kan numba din nan shine wato sifili sifili biyu bakwai uku uku tara biyu sai ɗaya takwas wato 0027 shiri-shiri 29 a'a na yi fuskure ne 29 ne 29 sai wanke shi haka ne ƙarshe eh sifili biyu bakwai uku uku biyu tara daya takwas tambik ibtc ne sunan akawun ɗin asahabatu alkiram kira ka yanzu kai satin wannan application ɗin zai baka shi a gidan rediyo zaka sauke shi da haka insha Allah kuma muna da group whatsapp amma na da awani duk wanda ya ba da kuɗi a ciki yana kallon kuɗin da za a turo masa sako cewa ya shiga in kana da shawara a ciki akan abin da ya shafi tafiyar ana yin voice ko a rubuta sako ko ɗaya daga cikin wanda suke mambobi ne a wajen a ba mu shawara cewa ya kamata a yi kaza bai kamata a yi kaza da haka insha Allah akwai ƙauyuka da za mu fara zagayawa a ƙarƙashin wannan tsarin idan za mu ji mu za mu ɗauki nauyin kanmu wajen zuwa kuɗin mu da mu da kawai alaƙar mutanen garin da muka je da mun samu abincin da za mu ci da inda za mu kwanta shi kenan kawai har littattafan da za su yi karatu da shi in muzakkira ne za mu yi wa ɗaliban da ke yankin daura mu za mu buga mu ba su kuma cikin wannan kuɗin za a yi da izinin Allah Allah ga ta malam bismillah eh. riya eh suna da bambanci shi alfahari ka kai matakin yin abu sai kai ita kuma riya ka zo ka yi abu ka nuna wa mutane kamar dan Allah kake kuma a zuciyarka ba Allah kake nufi shine bambancin wannan dama eh da gaske kowa da ka kai matakin abu sai ka jiji da kai wajen yin abin ka nuna wa mutane isa da takama shine alfakar shi kuma wannan aiki ne na ibada za ka yi a zahirinsa kamar Allah kake miji amma a zuciyarka ba Allah kake miji ba yaban mutane kake su wannan shine bambancin riya da kuma alfahari Allah ya raba mu da dukkan su guda biyu eh to saboda haka wannan shine subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh